wani hadimin gwamnan jihar dan baba suntai ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ya ce a rusa majalisar zartaswan jihar da yake karanta wata takardar da aka rubuta da hannu ya ce gwamnan jihar ya fa murmure kuma ya umarce shi da ya bada sanarwar rusa majalisar tare da nada kwamishinan ma'aikatar shari'a a matsayin sabon sakataren gwamnatin jihar kana ya nada malam amin jika yan gaba gaban a komo da dan baba a matsayin shugaban ma'aikatan gidan gwamnati dalilin shine ana so a dada ba da karfi a gwamnati za a strategizing system wa ba da sanarwa gwamna dan baba sun tayi wani ba lafiya wa ya ce ma ba da lafiya nan da lafiyansa mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar a wani jawabi da yawa al'umman jihar ta bakin sakataren watsa labaransa Mr. Kefa Sule ya kira ga al'umman jihar da kada su bari wasu su yi amfani da su wajen kawo fitina sakamakon dambarwar siyasa da yanzu ke faruwa a jihar inda tuni ma 'yan bangaren gwamnan jihar da har yanzu bai yi wa al'umman jihar jawabi ba suka bayyana cewa an rusa majalisar zartaswar jihar mukaddashin gwamnan jihar ya ce lokaci yayi da al'ummar taraba za su kai zuciya nesa ganin yadda wasu ke son yin amfani da wannan batu wajen tada fitina abin da ya faru eh, sa'o'in da suka wuce kaɗan ɗin nan ba mun kawo damuwa ba ne ana magana suna magana da shi da wanda ya kamata za a gaya ma mutane abin da ya kamata shi ne daidai shi dai mukaddashin gwamnan jihar da na ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati da miyan aiko da wannan rahoto ma sun shiga wani taron sirri wanda ya kunshi jami'an gwamnatin jihar nata bangaren da majalisar dokokin jihar ta bayyana cewa mukaddashin gwamnan ya ci gaba da riko har sai lokacin da al'umman jihar suka ji da kuma gani daga dan baba Mr Haruna shi ne kakakin majalisar dokokin jihar eh, ba mu kaɗai ba mu da muke nan mu warkici mutane mutane ne suke damun mu cewa ya zo ya adresin namu so shi ya sa mu a majalisa mun ce ya kamata ya zo ko da wannan is a privilege in Yanzu haka ma 'yan majalisar dokin jihar na fa gudanar da wani taron sirri. Rahima Abdulaziz, sashen hasu na Amurka daga Jalingo a Najeriya.